This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 30 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da roll FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa Assalamu alaikum duk mai alice daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina tare da Usman Kabara ga kuma kanun labaran. Amurka ta yi alkawari a jiya Laraba wajen yarda da 'yan gudun hijira a yakin Siriya da wanda za a raba su wurare daban-daban a kasashen Turai kimanin guda 160 kasar Rasha ta tabbatar da cewa wasu daga cikin sojojinta suna kasar Siriya a daidai lokacin da yammacin duniya ke fargabar cewa sojojin kasar rasha na daɗa sa kansu wajen marawa gwamnatin Bashar al-Assad baya mai fama da rikici. shugabannin addinin islama da shehunan malamai a kasar india sun zartar da fatawa guda biyu game da kungiyar isis da ayyukan ta'addancinsu inda suka bayyana kungiyar a matsayin kungiyar ba ta musulunci ba ce kuma ba da yawun musulunci take barna ba to kanin labarin kenan bayan kun gama jin labarin duniya Today is very, very significant, not only to the Nigerian military, but to the Nigerian people. maƙadashin mai magana da yawan rundunar sojan Najeriya yake cewa wannan rana ce mai muhimmanci. A kasance da mu domin jin dalilin da ya sa kanar Sani Usman kuka shekaye wannan furucin. Baya ga filin domin iyali da Grace Abdu ta saba gabatarwa a kowace ranar Alhamis za ku ji roƙon taimako daga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnan jihar Plateau Lalon ya yi sai kuma batun kwace fasfo ko kuma karɓo fasfo ɗin diplomasiya da da na hukuma daga hannun waɗanda bai kamata suna rike da su ba. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Amurka ta yi alkawari a jiya Laraba wajen yarda da 'yan gudun hijirar yakin Siriya da wasu wurare a wani bangare na yadda Turai ta bayyana rabon 'yan gudun hijirar tsakanin kasashensu don tsugunar da su kimanin guda dubu 160. bayan ganawa da wasu 'yan majalisar amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce muna nan muna auna adadin yawan mutanen da za mu iya ɗauka cikin girma da arziki a game da yadda syria da kuma 'yan hijirar turan tuni aka gama auna lamarin jim kaɗan bayan tattaunawar kerry da 'yan majalisar ɗaya daga cikin jigajigan 'yan majalisar john mccain ya tinkari sanatocin game da yanayin ƙarfin shugabancin shugaba barack obama musamman a game da ƙoƙarinsa na dakile rikice-rikicen gabas ta tsakiya da kuma afirka ta arewa Ƙasar Rasha ta tabbatar da kasancewar sojojinta cikin Siriya a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya ke fargabar cewa sojojin ƙasar Rasha na daɗa sa kansu wajen marawa gwamnatin Bashar al-Assad da ke fama da rikici baya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka a Rasha, Maria Zakharova ce ta faɗa haka a wata sanarwar da ta gabatar jiya Laraba. ta faɗi cewa masana sojojin suna siriya ne da nufin koyar da sojojin ƙasar laƙantar amfani da makaman yakin rasha da makamantansu ta ce rasha ba ta taɓa ɓoye haɗin kan fasahar ƙere-ƙeren sojoji da ke tsakaninta da siriya ba kuma tuntuni take samar mata da makamai da na'urorin soja bisa yarjejeniyar fahimta da ke tsakaninsu ta ƙara da cewa an kai makamai siriya ne da nufin yaƙar ta'addanci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi magana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei labro game da damuwar Amurka akan wannan al'amari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugabannin addinin islama da shehunan malamai a kasar india sun zartar da fatawa guda biyu game da kungiyar isis da ayyukan ta'addancinsu inda suka bayyana kungiyar a matsayin ba kungiyar musulunci ba ce ba kuma da yawun addinin take barna ba fatawar farko da aka fitar daga birnin mumbai a makon da ya gabata ta sami sa hannun shehunan malaman islama fiye da guda dubu daya daga bangarori daban-daban na kasar sai kuma fatawa ta biyu ta fito daga wata cibiyar musulunci a lucknow da ke arewacin india dukkan fatawoyin ko yanke hukuncin guda biyu sun bayyana isis a matsayin mararsa imani sun ce musulunci ya yi ta shelar zaman lafiya da kaucewa ta'addanci wanda su 'yan kungiyar isis suka tsunduma a ciki suna hallaka jama'a a kullum sun ce wannan ba musulunci ba ne musulman india sun yi maraba da waɗannan fatoyi guda biyu haka ma gwamnatin ƙasar ta india ta yi tur da aika-aikar 'yan kungiyar isis da sunan musulunci gwamnatin ta ce muna maraba da wannan fatawoyi da yawun musulman kasar don bayyana yadda suke kallon 'yan ta'addar na isis sarauniyar ingila elizabeth ta shiga tarihi a jiya laraba ta wuce kakar kakarta matsayin macen da ta fi daɗewa a karagar gadon sarautar ƙasar sarauniyar ta yi bikin wannan rana bayan ta bayyana a bainar jama'a lokacin da ake ko kuma aka kaddamar da layin dogon scotland tare da yin liyafar cin abincin dare a balmoral castle su kuma jaridun birtaniya sun yi ta jinjina wa sarauniyar a matsayin wacce ta ga abubuwa da dama kama daga hana cinikin bayi da zamanin zaman doya da manja ta kuma ga mulkin firaministocin birtaniya guda goma sha biyu da kuma shugabannin amurka guda goma sha biyu ta shaida ganin mutuwar auren 'ya'yanta guda uku na bazata da kuma shaida mutuwar tsohuwar surukar da yana Haka kuma ta ga haihuwar taɓa kunnenta guda biyu waɗanda su ma yanzu haka suka ji jerin waɗanda za su gaji sarautar Birtaniya. Sarauniya Elizabeth yar shekaru 89 ta yabi wato ta wuce Queen Victoria wadda ta yi zamaninta na shekaru 63 da watanni bakwai da ya ƙare a shekara ta dubu tara da ɗaya. Wata kafar talabijin ɗin intanet da ke ƙasar Hungary ta kori wata 'yar jarida mai ɗaukar bidiyo a wani lokaci da aka same ta tana ƙoƙarin haurin 'yan gudun hijira da gangan. Hakan ya faru ne a lokacin da 'yan gudun hijirar ke tserewa 'yan sanda ta wani fili a shekaran jiya talata. Sai dai gidan talabijin ɗin masu goyon bayan 'yan ƙasa mai suna N1 TV sun ce ko kaɗan abin da 'yar jaridar mai suna Petra Lancelot ta aikata ba, abin amincewa ba ne. Sannan sun ce lamarin da ban tsoro da mamaki. Ƙungiyar 'yan jaridun ƙasar Hungary sun yi tir da wannan taɓargaza ta Petra. Ƙungiyar 'yan jarida ta duniya da tarayyar Turai sun goyi bayan hukuncin gidan talabijin din tare da kira ga 'yan jarida da su tsaya ga aikin su bisa kwarewa wani faifan bidiyo da ya sake bayyana ya nuna lokacin da ita lancelot take hambare wani dan gudun hijira lokacin da kafarta yana dauke da karamin yaro da suka ruga wajenta har yaron ya fashe da kuka haka kuma an ga inda take haurin wani yaro da wata yarinya karama a ciki har yanzu dai ba a sani ba ko sun ji rauni ko ba su ji ba. Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta daga tutar kasar a garin Gombarun Gala, wani gari da ke kan iyakar kasar da kasar Kamaru a arewa maso gabashin Najeriya. kwanaki bayan da ta samu nasarar kwace garin daga hannun 'yan Boko Haram. Ƙungiyar 'yan Boko Haram ta yi amfani da birnin na gambarin gala a zaman babban tungarta daga inda take ƙaddamar da hare-hare ciki har da sace mutane da karkashe su a Najeriya da kuma ƙasar Kwamaru wato makwabciyar Najeriya. Abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clotty ya samu damar zantawa da muƙaddashi mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanal usman sani kuka sheka jiya laraba hafsan sojojin najeriya general tukur yusuf buratai ya je garin domin karfafawa sojojin da suke bakin daga gwiwa waɗanda suke ƙoƙarin murƙushe 'yan boko haram baya ga daga tutar najeriya kanal kuka sheka ya kuma ce an kai wa sojojin kayayyakin abinci da kuma alburusai ga abin da kanal usman sani kuka sheka ya ci gaba da cewa Today is very, very significant, not to only to the Nigerian military, but to the Nigerian people and the peace loving people all over the world. Ya ce wannan rana ce mai muhimmanci ba ma ga sojojin Najeriya kaɗai ba, hatta ga 'yan Najeriya da kuma sauran jama'a a duniya masu begen ganin an samu zaman lafiya. Domin a cewarsa sun samu nasarar maido da ɗiyocin Najeriya ta wancan ɓangaren a lokacin da suka daga tutar Najeriya a garin gabarin Gala. Ya ce da farko sojoji sun sami nasarar kwace garin daga hannun 'yan Boko Haram, yanzu birnin yana hannun rundunar soja da ramdam. uh, advent of the Haram uh, insurgency, you know, they, they, they, they captured town uh, killed all, most of the inhabitants of the town and uh, some of them have gone Kanar Usman Shehu kuka shaƙe ce tun lokacin da 'yan ƙungiyar Boko Haram uh, suka fara yin ɓanna wato tun lokacin da suka ƙaddamar da kai hare-hare. Sun kwace wannan gari suka kashe yawancin uh, mazauna garin. Wasu mazauna garin au sun gudu sun je gudun hijira ko kuma suna sun zama waɗanda ba su da matsuguni suna gararan ba a cikin Najeriya. abin takaici kuma kowa dai ya san irin ɓarnar da 'yan boko haram suka yi sun lalata ko'ina babu wanda za ka gani a cikin garin wannan gari dai babban gari ne da ke da muhimmanci ta fuskar tattalin arziki haka kuma kanar usman sani kuka sheka ya bayyana fatar cewa i wish the residents are here Ya ce ina ma da a ce mazauna wannan garin suna nan lokacin da aka ɗaga wannan tuta. To amma duk da haka ya ce mazauna wani gari da ke tsallaken rafi a ƙasar Kamaru sun yi murna sosai har ma lokacin da hafsan sojojin Najeriya General Tukur Buratai ke wucewa suka fito suna masa soya da kuma murna. The inhabitants of they were so happy, they were so pleased. You were the chief of army staff and members of his entourage. Unfortunately, Peter, Kana Usman kuka sheka ya ce kafin 'yan Boko Haram su kwace wannan gari, gambarin gala wuri ne da ake hada-hadar kasuwanci sosai. Yana zama garin da 'yan kasuwa daga Najeriya da Kamaru da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya suke bi da kayayyakin kasuwancinsu. a halin da ake ci kuma rundunar sojan najeriya ta ce ta saki wasu mutane 128 waɗanda ta tsare su ta kusa su ne bayan da aka gano cewa bayan da aka yi bincike aka gano cewa su ba 'yan ƙungiyar boko haram ba ne cikin waɗanda aka sako har da maza 109 da mata bakwai da wani matashi da kuma yara maza guda goma sha ɗaya kanar usman kuka shekaice rundunar soja tana samun ci gaba a ƙoƙarin murƙushe 'yan boko haram kuma ya ce idan allah ya yarda tare da addu'ar 'yan najeriya rundunar soja za ta sami nasarar murkushe 'yan boko haram kwata-kwata cikin watanni uku wa'adin da shugaba muhammadu buhari ya baiwa rundunar soja da ta yi ƙoƙarin ganin bayan 'yan boko haram ɗan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Alaka ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki. To haka ne daga can jihar Plateau kuma wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoton cewa gwamnan jihar Plateau din Simon Lalon ya ce gwamnatin jihar Plateau tana buƙatar tallafi daga gwamnatin tarayya. don taimakawa waɗanda rikici ta shafa a sassa daban-daban na jihar. A wani taron ganawa da dukkanin 'yan jaridu da ke jihar Plateau, gwamnan ya yaba da gudunmawar da 'yan jaridan ke ba gwamnati wajen cimma manufofinta, ya kuma yi alkawarin ba su bayanai da za su bayyana wa jama'a don samun fahimtar juna. Gwamnan ya ce tallafawa waɗanda rikicin ya shafa a jihar, kamar yadda ake yi wa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. Wa'annan abubuwa aka samu taimako aka gina ma mutum gida inda aka kone zuciyarsu sai kwanta aka samu kuɗi aka dan sayan mutane shanu su ma zuciyarsu sai kwanta kwamitin da muka sa suna magana a ina cikin abubuwan da suke nema na taimako don a kwantar da zuciyar mutane don mun gane abin da ake tafiya ciki da a kone gonaki a lallace gonaki a kakashe shanu kai to abin da ke faruwa kenan ana yin haka a can ta maiduguri da da yobe mu ma mun yi roko mun ce ina faruwa a nan domin gwamnatin tarayya ta taimaka mana kan batun kudaden da suka yi batan dabo a gwamnatin da ta shuɗe kuwa gwamnan ya ce suna kan bin sawu mun rubuta da sunayen wa'ansu mun kai wa efcc yanzu muna jira efcc su yi aikinsu banda haka akwai kamfani guda biyu wanda muna nan muna tattaunawa wanda za su zo su yi mana bincike na state ga da, ma muna faɗa har yanzu idan wanda ya san yana da kuɗi ka kawo mana kuɗin muna so mu sani an kama wayansu ko mai al'ummomin jihar ta plateau ke buƙatar gwamnatin ta yi sunana alai ladi ciro mazonal chairman na miyatti allah cattle breeders association of nigeria na north central zone ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta tanadi wani diya na musamman wanda za ta taimaka wa bangarorin nan guda biyu duk wanda suka yi asara a dan taimaka a biya su diya ina ga zai taimaka zai rage ina yawan fitintunin da suke tafiya kullum ok ni ne choji daliok chuang national president na biron youth molders association a gaskiya muna bukatan taimako domin akwai da yawa wanda sun rasa gidaje ko wanda sun rasa iyaye kuma waɗanda sun rasa gidaje ko da shike ba su samu kam da suke zama ba sun je sun samu danginsu a cikin gari suna zama da su to wannan ya kama danginsu ɗin wahala sosai domin yanayin abinci da sauran bukata sun zama cinkusu a guri ɗaya so duk taimako da zai zo ko daga gwamnati ne ko daga ngos ne ko daga individuals na ga zai taimaka don muna ce biram su yi hakuri fulani su yi hakuri ah, dukanmu yanwan juna ne domin dukanmu bil adaba ne so ya tunda iyayenmu sun yi zama tare me zai hana mu zaman tare Shugaban kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Filato ta kafa don sasanta masu rikici da juna a jihar ta Filato Yusuf Adamu Gagdi ya ce suna tattaunawa da wasu kasashen duniya don samun tallafi wa al'ummomin. Ya dace gwamnatin tarayya na Najeriya ta taimaki jihar Filato da fitinu-fitinun da ta shiga ciki daga alif dubu biyu da ɗaya zuwa wannan lokaci wadda mutane sun rasa dukiyoyinsu mutane sun rasa gidajensu mutane sun rasa sana'o'insu bayan wannan akwai kungiyoyi na kasashen duniya wanda yau dinnan ina da taro da european union a abuja don ganin yadda za mu sa kungiyoyi kasashen duniya ta zo ta sa hannu cikin yanayin da mutanenmu suke ciki a rage masu asararrukan da aka yi da kuma dukiyoyin mutane ba ma gwamnatin tarayya ba ita gwamnatin jiha kanta za mu sa ta taimaka tallafe-tallafen nan da nake gaya muku ba wai akan kuɗi ba ne kawai za a bayar wasu za su zo su gina makarantu wasu za su zo su gina wasu eh, eh, eh, abin nan boholes na ruwan sha wasu za su zo su gina asibitoci akwai kasashen duniya da ba za su baku kuɗin a hannu ba za su yi abin da zai amfani mutane a ƙasa. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya zama lawan lafiya shine cigaban najeriya haka ne Shi kuma wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya dubi umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bai wa hukumar shige da fice cewa ta karbi fasfo ɗin diflomasiya da na hukuma daga hannun waɗanda ba su cancanci suna rike da su ba. Biyo bayan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar, na janye fasfon diflomasiya da na hukuma daga hannun nau'o'in mutanen da doka ba ta amincewa ba shin an fara bin wannan umarni ga kakakin hukumar shige da fice ta Najeriya wato Nigerian Immigration Service mukaddashin controller Epidemic King the directive is for the withdrawal of diplomatic and official passport ce umarnin janye waɗannan nau'in fasfo na hukuma da na diflomasiya daga waɗanda ba su cancanta ba Za ka amince da ni cewar in har shugaban ƙasa ba da umarni to dole a tilas a bi wannan umarni na kuma sake tambayar kakakin hukumar shige da ficen najeriya cewar shin a hukumance suwa da wa doka ta sahalewa damar yin amfani da faso na diflomasiya sai mr epidemic king ya kada baki ya ce it's a wide range you know for example um, the president a gaba ɗaya dai nau'o'in jami'an su ne kamar shugaban ƙasa da mataimakinsa shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa da kuma tsoffin shugabannin ƙasa da jakadu da ma ministoci da gwamnoni masu ci amma ba tsofaffi ba sai kuma waɗanda ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta amincewa amfani da wannan fasfo tsohon ministan harkokin wajen najeriya dr aliyu idi hong ya gaya min cewar a yi dama fasfo na diflomasiya kayan gwamnati ne dama wannan fasfo ɗin yana kayan gwamnati ne ana baiwa wanda yake da aiki wanda ya shiga da ko jakada ko zai tafiya wakilci gwamnati a kasashen waje don ta taimake shi a guraren da yake tafiya ya taimake shi don neman visa na zuwa na tafiya na aikin gwamnati amma ma daga kana gama aiki ya kamata yadda zaka sallame ofishin gwamnati da gidan gwamnati da takardun gwamnati shi ma haka zaka rubuta ma gwamnati ka ce ga passport din ko sai ka ci gaba da amfani da green passport din na kowane dan Najeriya. Ganin har yanzu tsofaffin manyan jami'an gwamnati a kasar na ci gaba da rike irin wannan fasfo ya sani tambayar tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain ambasada Yusuf Mamman shin ko shi ina nasa fasfo na diplomasiya yake? A ranar da na sauka aiki a ranar ne na mika fasfo dina na mika fasfo din matata waɗanda suke jajayen fasfo ne na diplomasiya cewa ni yanzu ba ambasadan najeriya ne mai aiki ba a'a ambasada ne mai murabus hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To kada sha'afa da na tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a dakaci domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka da Masu saurare barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Har yanzu muna tare da Dr. Habiba Ismail, wata likita da ke aiki a bangaren da ya shafi mata a asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a Najeriya. wadda take mana bayani kan matsalolin da suke hana haihuwa da kuma matakan shawo kan waɗannan matsaloli. Na nemi sanin abin da ke sa waɗansu lokuta haihuwa ta kan tsaya ko kuma mata su ɗauki lokaci kafin samun juna biyu sai ta bayyana cewa. Mafi yawancin abin da ke kawo wannan mai yiwa bayan wannan haihuwan da ta yi ta samu rauni a mahaifanta raunin nan zai iya kasancewa mai yiwa kwayoyin cuta sun shiga bayan haihuwa sun raunana mata mahaifa da hannun mahaifa wanda idan ba hankali aka yi ba ko ba a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka ba so yakan kawo irin wannan mafi yawanci zaki ga ta haihu 'ya'ya biyu ko tana da 'ya'ya uku ko kuma wani lokaci ma na farko ne amma a bayan wannan haihuwan ta samu matsala wanda zai raunana mata mahaifanta sai ki ga haihuwa ya tsaya wanda in ba an ɗauki wani mataki ba ba za ta kuma ci gaba da haihuwanta ba wani lokaci kuma za ki ga ko mai yiwa ta zubar da jini da yawa bayan wannan haihuwan ko da bari ne shi ma ba a ɗauki matakin da ya kama da gaggawa ba an magance shi ko kuma wani lokaci za ki ga mai yiwa aiki aka yi mata operation aka yi mata aka cire wannan yaron ko kuma masu yin bari an mata wankin ciki bayan barin so duk yana faruwa in mahaifan ta raunana akan samu jinkiri a tsakanin wani haihuwa da wani haihuwa har sai an yi magance wannan matsalar sannan kiga ta iya ci gaba da haihuwanta. To likita akwai dabaru da ake yi a kasashen da suka ci gaba na hada ciki da na'ura kafin mayar da shi a cikin cikin mace idan ma'aurata suna da matsala haihuwa ko za ki yi mana ƙarin bayani akan wannan? Eh, a gaskiya kasashen da suka ci gaba sun daɗe suna wannan. Amma mu ma mun gode Allah, mu ma wannan ci gaba ya iso mana ana yi a Najeriya. Mm. ana yi a abuja ana yi a lagos ana yi a benin a yanzu ma an fara yi a kaduna sai dai wa'annan dabarun da ake akan yi suna da tsada amma idan ba wani abin da ya fi samun haihuwa mahimmanci idan kana da kuɗin ko mai taimaka maka za ka iya zuwa in kana da matsala to akwai irin dabaru da ake yi da yawa mafi yawanci kamar mata wanda hannun mahaifansu ya toshe Mm. babu wani abin da za a iya yi a taimaka musu ko da an yi aiki an buɗe ba za a samu biyan bukata ba To yawanci mukan tura su irin wayannan wurare da ake yin wannan dabaru kamar irin masu toshewan bakin mahaifa hannun mahaifa mukan tura su da farko dai akan ma ita mace allurai wanda zai sa a lokaci ɗaya in ta tashi fitar da kwayayenta za ta fitar da kwayaye masu inganci masu kyau da girma wanda za a yi amfani da wani irin sirinji a janyo shi eh. daga cikin cikinta a yi amfani da wannan inji na scanning ana ganin su a zuƙo su da wannan sirinji idan aka zuƙo su sai shi ma mijin an ɗauki maniyin shi a waje kenan in aka ɗibi maniyin shi ma aka mishi a wanwanke a sa wasu magunguna yadda za su ƙara ingancin maniyin nashi a hada da wannan kwan na ya mace da aka zuƙo. idan aka hada a sassa wasu magunguna a sassa a na'ura yadda har sai an tabbatar sun haɗu an samu ciki a waje kenan fa ba a ciki ba a jikinta ba eh. sannan wannan ciki idan aka duba aka gani da ingancin shi sai a mai da shi cikin mahaifanta ta kasanta. ana amfani da wasu na'urori a mai da shi cikin mahaifanta yadda inda ɗa ya kamata ya kwanta a aji su. So daga nan ana ba ta magunguna ana bata allurai har sai an tabbatar ya zama ciki mai inganci a jikinta. Shi kenan sai kuma a ci gaba da ganinta ana mata awo har lokacin haihuwa a yi mata aiki a cire yaro. Wasu kuma irin matsalansu ba sa fitar da ƙwayaye masu inganci ne su matan. Mm. Saboda haka ba sa yin al'ada akai-akai ko kuma mai yiwa sun yi wani ciwo an ba su magunguna wanda ya nakasa musu wurin kwansu ba mm. sa fitar da kwai so su ma in aka yi musu wa'annan allurai aka ɗibi aka zuko kwayayen aka hada a waje sukan iya samun rabu wasu kuma za ki ga cewa gaba ɗaya mahaifansu mata lalace ne ko kuma ma an cire mahaifan babu saboda wani ciwo to kuma suna so su haihu to akan ɗibi tunda suna da kwai a eh. jikinsu ana ɗiban in aka yi musu allurai a ɗibi kwansu a haɗa da maniyinsu a waje idan suna da yar uwa ko uwa ma wanda suka amince hmm. sai su kawo ta sai a saka a mahaifanta ta ɗauka mata jaririn yayin haihuwa kuma a cire a bata ɗanta hmm. su duk ana yi wasu kuma zaki ki ga mazan ne suke da matsala ba sa da ƙarfin maniyi gaba ɗaya wasu ma ba sa fitar da maniyi kwata-kwata sai dai irin ruwan saduwa amma ba maniyi kwata-kwata a ciki so irin wa'annan su ma akan yi wani ɗan aiki a marainan su yadda za a samu 'ya'yan maniyi a raine su a waje da magunguna da allurai sannan idan sun yi girman yadda za su iya haɗuwa da ƙwan ya mace sai a ɗibi ƙwan matar nashi a haɗa su a waje a sa mata ya zama ciki su ba irin wanda ba a yi a yanzu Kaɗan kenan daga cikin ci gaban da aka samu a wannan fannin sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu dai a madadin bakuwar tamu Dr. Habiba Ismail da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. To kafin mu gama wannan shirin ga takaitattun labarai. jami'an a birnin baltimore da ke amurka sun ce sun amince da biyan dala amurka miliyan 4.400 ga iyalan fred gray a matsayin diyar mummunan rauni da ya samu a lokacin da yake hannun 'yan sanda kafin daga baya mutu mutuwar gray ta haifar da mummunar zanga-zangar da ta haddasa kwasar ganima da sace-sace da suka durkusar da ɗaruruwan harkokin kasuwanci a garin a lokacin da take maganar biyan diyar a jiya laraba magajiyar garin stephanie rowling blake ta ce tana fama tana zata zaton wannan abu zai zama maslaha ga iyalan gire da kuma al'ummar birnin gaba daya ta ce birnin da yake sun ba da shawarar sulhuntawa ta kara da cewa ba kuma haka ne zai sa a yanke hukuncin gaggawa na cewa 'yan sandan na da laifi ko ba su da shi ba Masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogo Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, nan mai alike cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.